na 33 a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayati talib muslim a karatun baya zan yi wani gyara ta'birin da nake ba da labari na kasar germany shi na ce allati umissat allati amsat بعد wacce ta الثانية yammaci jiya bayan yakin duniya na biyu da aka yi a matsayin ne a matsayin hafnata ramadi a matsayin ba ta wuce matsayin tuka a hannu ba shega ta ta dawo yanzu daga cikin manya-manyan kasashe asbahat kenan wancan amshi wannan kuma asbahat ku gyara warrajulul urbiyul kafiru ka ga bature kafiri gama ya iduka a lokacin da ya maka alkawari an ta fi sa'ati al'ula zuhran cewa ka zo wajensa ko ka zo wajensa da azhar karfe ɗaya? fa aksaru ma ya'ziru ka bihi mafi yawancin abin da zai iya maka ujiri huwa ziyadatu khamsi daqiqa shine kara maka minti biyar ya san kila wata matsala ka iya samu a hanya wa idza jawazta hadhihi sa'ata amma idan ka wuce ɗaya da minti biyar fa innahu yattakhidhuka ghayra sha'irin bi mas'uliyatihi to kawai zai dauki ka dauki mas'alarsa da muhimmanci ba kenan wa ghayra hassasin bil kuma kai a zuciyarka ba ka damu da abu kaza wajibi ba ne ka yi shi kai wani mutum ne wanda kake sama halali wani mutum ne kai wanda yake kawai ta kace kawai ta gidi ga kana fa haka za yan baji an ya kunan muslimu to mu ne musulmi ya kamata mu zama haka la an yi kallida rajulan urbiyar kafir ba wai ya koyi da kafirin ba a shi ne ya kamata a ce ɗabi'ar ta ce wannan a na mas'uliyya فعادة المسلم أنه متبوء لا تابع العادة دعية تعالى يا أدى مسلمي أكنت تتشي كودي وشي زمع شي أشي بي لا تابع كي زمشيني ميبي وأنه قائد لا مقوز يزم شي يكي جابا شي أكي جيش ما شي يسعى كن رأسا ولا تكن ذنبا كزم كي كزم بندي بندي ما شي تجابا ko kai kai shi ke gaba bindi kuma na baya kullum bindi bi yake mun kuma bindi ta lalace Allah shi kyauta da haza na da'ul da wannan ne muke kira da babban murya ga masu tarbiyya iyaye da malamai waddu'ata da malamai masu da'awa wal da malamai masu karantarwa a makarantu wa rijalal ilami salihina da ma'abuta kafafen yada labarai na gari ba na banza ba an ya ƙumu bi bayani tilka shanshanaci wa ma ya aqibu hamin ya fi dinina wa duniyana da su tsayu shi yi bayani a game da wannan ɗabi'a ta kin ji a rai cewa abu kaza wajibi na ne ko kuma ta wasa da lokaci ko kuma ta ɗaukar lokaci a cewa ana da lokacin 'yan afirka وما يعقبها من سلبيات sannan su yi bayani a game da abin da ke biyo bayan wannan na sakamako shi dini na a duniya shi dini na a a addinin mu ana su kanmu wa duniyana da kuma duniyarmu. mu wa yurisu lana maddiyan kuma wannan ɗabi'ar mummuna ta kin kula da lokaci tana haifar mana da ci baya maddiyan na duniya wani hisasan fikiriyan sannan tana sa tunaninmu ya zama ya kasa wa damarin umraniyan sannan kuma tana kama na rugujewa ta ci gaba wa raja'iyatan sina'iyatan sannan muna komawa baya a wajen kere-kere yau kullum mu ne bale kuma haka bane wani hilalin kulkiyyan sannan kuma da sancewar ɗabi'u kyawawa a tare da mu ɗabi'u kyawawa sun rabu da mu ولعل هذا وتكيل ونن حصل يا فارني ناتجا عما يطلقه عليها الغرب وتكيل أبن دي ساحة kila abin da ya jawo haka saboda abin da ake ce ma 'yan afirka ne turawa suke ce ma 'yan afirka algarb 'yan yamma turawan yamma suke ce ma afirka min istilahatin zalimati سنة لوش اشتلاحات كلمومي نزال انشي وتعبيرات غاشمة بكلمومي وانا نشغل قسم سيدينة شو تع العالم الثالث هون تا دول دنيا تأكو شن قصة دنيا جدا أكو أقوي فست والد سكن والد شن أقوي فا العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث ومو أقوي كده ما في يونتي كده شمس لما يسموني جمكي فا abin da za a yi shi ta ji muni, muni a baya Muni ake tara shugabanninmu a ce su ne 'yan commonwealth kasashen da amurkin ingila ta rene su ga uwarsu nan ta zo ta zauna sarauniya ta zo ta musu jawabi shi ke kaga ai ba mai ba mai alfahari da bauta bautan ma kuma ta zalunci duk da cewa wai cewa aka yi an yan taka to kaga ba wala'i dai waduwalil mutakhallifa kuma mu ya ake ce ma underdeveloped country shi na dolin ta tarjama shi wannan ka dolin mutakhallifa underdeveloped countries kenan kasashen da shi da shi baya wana magana yunwa waɗannan kasashen ake magana kansu idan ana maganar ah, ciwon sauro cizon sauro da ciwon kazuwa duk anannin ana magana bara da mayata da ragga. to duk waɗannan ƙasashen su ne wa duwalin naniya sannan wani zubin su kan ɗan sassauta sai su ce developing countries su ne dolin naniya wasu ƙasashe masu tasowa amma kuma suna tasowa ana bincike su yaro ne ke son tafiya kuma ana taɗiye shi wa masu taɓa ra'asi kulle sharri sannan mu ne duk inda wani sharri zai sauka to a mu na kai shi ke sauka ana ake haihuwar sa kai wa man sha'ul qirbil amlas suna ma cewa mu biri mara biri mara biri mara biri mara gashi mu ne ya fara sauka a cikin biri ba shi bane eh, eh, abin nan da kuke kawowa ake kawo muku Darwin's theory an nazariyatu darwiniyya ta cewa abin cewa da dirayopiticus homo sapiens ko homo habilis homo erectus ko su ne ko ba haka ake kama jama'a ba to ya asalin dan adam kenan ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake har lokacin da ya zubar da gashin shi shikenan sai zama dan adam to daga afirka ya ce. inda aka fara tsinta ko kuwa kansa shekara dubu kaza da suka wuce a kenya da tanzania a ina kenyar tanzania suke afirka halallan mu kenan a duniya a wajen turawa in sun tsaya su faɗi su ce asalin sun adam daga afirka yake sannan kuma asalin shi dama fili ne ko ba haka bane asali mutum mutum mutum yadda yake ai asalin shi na bin shi sun da an ce mu bai ne kaji kila haka za mu ta zama a matsayin bara sun mun yadda da haka ha indiya ba an ce anan annabi nuhu annabi adam ya sauka ba a labari ko ba haka ake ba shi yasa suka fi kowa turaren wuta ne daga aljanna ya zo shi yasa suka fi kowa kanshi da turare ko ya ɗibo wasu ganyayyakin aljanna da suka biyo mishi ya biyo shi Allah shi wannan shine shi ita shine abin da ake ɗaukan فلا يجوز للمسلم أن يشعر في نفسه بلحظة أن للأفريقيا وقتا baya halasta da kai musulmi ya ji abu a zuciyarsa cewa wai afirka na da wani lokacinta wa annahu min zimni al-afariqa ko ya jin aishi yana cin yan afirka ne da suke da wannan lokacin in kima'i ba laifi ba ne babu laifi in kima'i in kima'i ka danganta kanka zuwa ga wasu ba laifi ba ne amma al-intima'ul asliyu shine al-intima'u ila din musulmi rabita diniya ta fi kowace rabita wato abin da lemar addini ta fi kowace lema kowace lema za ta iya yajewa amma lema addini ba ta yajewa kowace lema za ta iya lankwashewa amma lemar addini komin ruwa komin iska ba ta lankwashewa tana nan a matsayin lema mai kyafi to haka ya kamata mutum ya ji a ransa to ka ce ana ana ana muslimun sannan kuma ka ce ana ifriqiyun ka ce ana nigeriyun sannan ka faɗi jihar ku kai a Najeriya ba ka ce kai a shimaliyu kake ka ce sai dan arewa ne kai ba laifi ba ne amma da sharaɗin kawai ne ka aƙida ka idan ya taɓa aƙida ka wani abu na addinin ka ya taso sai ka ji arewa ta fi addini ka shiga matsala Kaduna jihar Kaduna ta fi musulunci ka shiga damuwa zariya ta fi musulunci ta shiga damuwa kirin jukun ta fi musulunci ta shiga damuwa a'a duk waɗannan tawabi'u ne addini shi ke saman shi za ya waje ba gabatar da addini akan waɗannan so da ba laifi bane don mutum ya intima'i amma kada ya zama intima'in sa ya kasance na wala'i ne zuwa ga wani bangare da zai sa addinin sa ya samu rauni al-muslimu yafkharu bi dinihi musulmi kullum yana alfahari da addinin sani la unsurihi aw launihi aw qabilatihi aw watanihi ba wai yana alfahari da unsur ɗinsa ba ne tushensa da asalinsa a launihi ko wata halace shi shi fari ne ko yana cikin banu asani ne ko yana cikin banu al'abiyabi ne ko yana cikin banu aswadi ba ruwan shi da wannan ko kabilati ko kabilarsa an ko ƙasarsa duk waɗannan ana babu laifi kai ka danganta kanka zuwa gare su ka so su amma dai kasu su ku addinin shi sa san ƙasa addini ne san ƙasa addini ne ka so ƙasarka addini ne da manzala su sama yana son makka wallahi innaki la ahabbu biladi ilayya laula an qaumaki akhrajuni minki shi wallahi baka na fi son garin makka ba da dan mutanen makka sun fita da ni makka ba zan fita ba sannan manzo Allah sama da ya dawo Madina ya addu'a ga Madina Allahumma barik lana fi مدينتنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في تمرنا أو أواتر اللهم بارك Ya في نخيلنا يا الله كتابشي na مدينة دبينو زم zama masu albarka. sannan gashi can annabi sama in ya je ya fita garin Madina sai ya zama ya dawo da shauki su hadihi tsaba sai ga Madina mun iso alhamdulillah mun iso garin da muke so in ya hango dutsen uhudu yana tafa'uli da shi yana cewa hada jabal uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse fa eh da kai ma kai tafiya ka hango dutsen na kace hada jabal kufaina jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ba laifi bane hmm. in kai dan kwatakwashi ne kace hada jabal kwatakwashi jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ba laifi bane Kuna da korama ba laifi bane ka fa'uli ka ji kana tsanta ka ji kana shauƙin wannan korama ba laifi bane amma katti addinin ka wa huwa kama ya qulu sha'irul mu'minu musulmi kullum yana zama ne kamar yadda wannan mawaƙin ne imani yake cewa إن يختلف ماء الوصال فماؤنا قلب تحجر من غمام واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد إن يختلف ماء الوصال إذا الروان بيتادامو يا تابع ni dan tudun jikun wancan dan kaza wancan dan kaza fa ma'una azbun tahaddara min ghamamin wahidi ai ruwan da ya hada mana da baki daya to ruwa ne da yazo min ghamamin wahidi daga girgije daya au nakhtalif nasaban ko kuma mu saba a nasaba wancan ibn wane ibn wane wancan ibn wane ibn wane yu'allif baina nadinun ai addini shi ke haɗa mu aqamnahu maqamal walidi mun ɗauke shi a matsayin shine baban mu shi yasa aka ce salmanu yace abil islamu la abali siwahu idan akhahu bi qaisin aw tamimi idan suka zo suka alfahari wannan da cewa ana bani qaishin wannan na cewa ana bani talimin ne kuma salmanu sai in ce anabnu islami ni babana shine musulunci huwa laysa kama yaqulu sha'irin mutajjid da kamar yadda wancan riddajjen mawaƙin yake cewa biladar qaddimha ala kulli millati wa min ajliha aqd wa min ajliha sulh سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم أعوذ بالله biladaka garinka qaddimha ala kulli millatin gabatar da shi a kan kowane addini Allah ya gafarta ma shauki yana da kutun kushin irin wannan Allah ya gafarta masa kuransa yace wajhul kinanati laysa yughdibu rabbakum an taj'aluhu ka wajhihi ma'buda yace wajhul kinanati fuskar ma fuskar masa ita ce kinana nusrul kinanatu ma hanat ala ahadin الله يحرسها دوما ويل... الله يحرسها دوما ويقفيها الكنانة الكنانة suka alkinana ai ne eh, abin nan gidan gidan gidan wannan eh, gidan wannan ne sunan su ne ya ke ce musa kwari a ah, maka ko maka kwari kai kwari kwari to shi ne kinana to shine yake cewa wajhul kinanati laysa yughdibu rabbakum fuskar masa ba za ta fusatar da ubangijinku ba an ji aluhu a wajihi ma'abuda idan kuka ɗauke ta a matsayin abin bauta kamar Allah wannan baiti ne da ba za ka iya masa tawili ba Allah ya gafarta masa eh eh shi ya sa da ya je kaban wani mawaki ya je kaban wani bature cikin tuwa mulkin mallaka yana masa baitutun ta'aziyya eh, ya ce addinu ni jalla dalaluhu law sha'a rabbuka wahadan aqwama wa ne shi ta addini na Allah ne na addini na Allah ne da ubangijinka ya ga dama duk shi ya sa mutane su zama addini da ya suke yi idan ka kirista ne ni na zo gaban ka musulmi ina maka biki ban yi laifi ba sai ke nufi Allah ji kansa ya gafarta masa to shi ne shi wannan murtaddi ɗan riddajen mawaƙin yake cewa wai garin ka gabatar da shi akan kowane addini ومن ha أطير dan garin ka in kaso ka yin azumi wa min ajli ne, in kun ka ga dama ka azumi dan garin ka سلام على كفر والعياذ بالله يكي ما دلا دا كافر بيوحد بينهم ما بيننا با ويد كافر بذي حدا كنشي واهلا وسهلا كنا مرى بلا لي بعده باين كافر كنا بجهنم اشد جهنم دين ajiyar da mutane suke ma Allah inna Allah halimun sabu da shi Allah ka gafarta mana wannan banki da muka karanta inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa a huwa shahid lalle a cikin wannan akwai abin cin ne a game da shi cikin abin da aka ambata mana a cikin shafafukan nan da suka gabata liman kana lahu qalbun ga wanda ya zama yana da rayayyar zuciya kowa na da zuciya ai amma nan nukkira alqalbu لأن له وصفا خاصا لمن كان له قلب سيكون إلا من الله بقلب سليم هذا شيء ولا لمن كان له قلب سليم فينا wanda yake da lafiyayyar zuciya au alƙasam au huwa shahid ko kuma ya riski ji wa huwa shahid kuma yana gani da kunnen shi na aiki sannan idanuwansa suna gani هذا زوجي كينا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها هذا قلب ولهم أعين لا يبصرون بها شهيد ولهم آذان لا يسمعون بها أو ألقى السمع ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا سوء كنتين الخاتمة ندعو الله تعالى ونبتهل إليه الخاتمة نسأل الله حسنها وزيادة ندعو الله تعالى muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda bisihilu ilaihi kuma mun kankantar da kai zuwa gare shi an ya ja'ala hadihi risalata nafi'atan ya sanya wannan littafi namu ya kasance mai amfanarwa la ikhwani na qalabati da ƴan uwan mu ɗalibai wa tazkiratan lil aba'i ya zama kuma tunatarwa da iyaye والمدرسين المغبين الأدلاء كما سكرن تغوى ما تربية ما سجرما وأن تكون سببا كما للتاف يقصد شيء سببي لإصلاح كثير من الناس وجنجاغوا ما فيه وعدد الشمتاني في معرفة أهمية الوقت هالسدان مهما شلوك في حياتهم الدنيوية أرايوس الدنيا وعاملا أساسيا ko a shashin birji sannan ya kasance dalili wanda yake na tushe fi zikrihim ba'da al-maut ba'da mautihim har ta ambatan su bayan sun mutu shi sabuwar rayuwa idan ka mutu aka ci gaba da ambatanka to kana raye ne kama asha qaumun kam mata qaumun wa qad baqiyat makarimuhum wa asha qaumun hum fi an-nas amwat a wajen ma lawal abubakar Allah ya gafarta mishi na fara jin wannan baiti فمعاش قم مات قوم وقد بقيت مكارمهم su da yawa akwai mutanen da za su mutu amma abubuwan da suka yi na kirki suna nan za a ci gaba da ambatansu da su wa asha qawmuhum nashi a amwatu amma suna nan da amma ban zayi ne ba su da amfani a cikin mutane in an tashi ba za a ambace su ba ka gode ma Allah duk lokacin da za a yi wani abin arziki sai a ce a sa sunan wani wallahi wani na nan in ma aka kuskure wani zai fara kudin harafin farko na sunan shi sai ka ji mutum goma sun tashi a wajen sun ce wane shi yana cikin mataki wani wanda ya gama taɗewa wannan ya sa hannu a kaye kuka domin ya san ya gama taɗewa taɓaɓɓe kenan a ce duk abin da za a yi na arziki ba za a taka ba ka gama taɓewa shi yasa idan ka ga ana ta dawo ka alkhairai duk wanda zai wani abu sai ya ce a saka sai ka gode ma Allah kuma ka ta roƙon Allah Allah ya sa ka ɗore ka tabbata haka haka mutu wannan shine alherin duniyar na khayrun nasi anfa'uhum mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yake amfanar su duk wanda ya fi amfanar mutane aka fi cin gajiyar shi to annabi sama a hadisi hasan ya ce shi ya fi kowa alhairi kuma tambaya aka ma annabi salama. waye ya fi a cikin mutane manzo su ne ce duk wanda ya fi amfanar mutane ya fi jawo musu abin da za su rayu shi rayuwa mai kyau a duniya da lahira to wannan shi ne ya fi kowa alhayin. shi yasa sai manzal sama a hadisin ya buga wani misali misalin da kan tsaya wani zubin in ci tuntuni game da shi ya ce wallahi gara in tashi in tsaya sai na biya ma ɗan uwana bukatarsa fiye da in zauna a masallacin nan nawa in yi iki kafin wata guda duba fa iki kafi a masallacin manzala su salama sallah ɗaya in kai za a baka lada dubu da hadisi sahihi hadisi sahihi ya tabbata tun mutumin da ya salla ɗaya ta farilla a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi sallam za a bashi lada dubu a masallacin da ba wannan ba sai dai idan ya yi a masallacin ba ne wannan kam ladansa ya fi na wanda ya a masallacinsa to manzala da sama ya ce salloli biyar biyar da za ka kai kawai na farilla su talatin manzo sama ya ce gara ka samu wani dan uwanka da zai zo ya ce ya Allah ga wata bukata yana da ita kaga ka tashi sai ka gama biya masa wannan bukatar sannan ka zauna to ya fi lada fiye da wannan itikafin da za ka je kai annabi sun shi ce a yi itikafi masallacin shi ne amma jibe da fifita wannan aikin alkhairin akan wancan so da ka zama ana ambaton ka bayan ta mutu a kalli wani gibi sai a ce oh da wani na nan da ba mu ji kunya ba ka gama jin daɗi kuma dama mutane su suke maka shaida a duniya Allah na karɓar shaidan mutanen da suka rayu da su a cikin su su za su ba da shaida kanka amma fa mutanen kirki ba mutanen banja ba don wani yanzu idan abin da kake na alheri ke wani shi yana nan yana ginin kamashi ma shi ya fi sannan da zai samu dama ya taka gawarka ya taka ya taka to zai to kaga ba irin su ake magana ba wani kalihin min ad-dar al ila ad baki al-baqiyati kuma sannan idan sun cira ta sun tafi daga gidan kariwa zuwa gidan tabbata amma ya ƙulu sha'iwul islamiyyu ahmadu shauki rahmatullahi alaihi da fatu kalbin mar'i ta'ilatun lahu innal hayata da ta'ikun wa sabani tarfaka na nafsi ka ba'da mawti ta zikira fa zikiru lil insani umrun tani da fatu kalbin mar'i duka wadda zuciya ɗan adam take yi ta'ilatun lahu to wannan bugawar na ce masa ne inna hayata lalle ita rayuwar nan da kake yin ta ta'iku dan muntota ne da sawanin da sakwanni haka za ka zuciyarka tana bugawa ko in ka gaji kafa aiki da yawa ko hankalin ka ta shi tafi bugawa da yawa suna nufin ba in kai wasa zan tafi in kai wasa mun tunan nan sai su kare shi ne فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فارفع ɗaukata linafsika da kanka zikiraha ambatan kan naka ba da mutuka bayan ta mutu a ce ta mutu amma ana ambatan ka fa zikiru lil insani a riƙa ambatan mutum bayan ya mutu umrun ne. wata sabuwar rayuwa ce ta biyu ya rayu sau biyu kenan yasa na sha baku wannan kisar da ake badawa ko ta wani ba falsafi wai ya shiga wani gari sai ya je makabartar shi makabartar ta zuci nan sai ya ga an rubuta da, kafaru fulani ibn fulani asha ne. ya shiga makabartar su suna rubutawa a allo ba muna magana kan batun rubuta rubutu a saman allo ba ne, kawai kitsa ce nake ba ku shi nan sai ya ga rubuta wane wane ne kabarin wane wane ne wannan kwanan shi biyu a duniya ya ga shirgegen kabari wanda ya kwana biyu a duniya za a masa wannan katon kabari ya tafi wancan sai ga an ce ashe yau man wahidan ma shi kwana ɗaya yi wani a sa ashe yi ne wani ashe talata ce. wani ashe sa'a ce. wani ashe kan wahida ma wani yi ne wani salata da ƙa'iq shi ce ah, hadihin nuktat sai ya fito ya zai tambaya ce ne ake yanzu ce ce mu ka'ida wannan garin ita ce tun lokacin da mutum zai mutu to yakan tsaya ya wasiya ya kalli wace rana ce ya tabbatar kowane lokaci da muhimmanci a rayuwarsa wanda ya gabatar da wani abu za a ci gaba da tabbatar shi da shi shi ce to wannan kaɗai shi ne rayuwarsa sauran duba na shi bane ce to to ni yanzu dai gani in yanzu na mutu to ga wasiya ta ku rubuta kabarin wani ɗan wani ne asha walam ya ishi shi na rayu amma bai rayu ba eh, shi zai da abin zai faɗa ya yi kaga fa zikiru lil insani wa munsani a mutu a rike ambaton ta rayuwa ta bi kake yanzu a abin da zai zai maka baitin nan mutum nawa kake da su kamar yanzu ga nan kana tare da su yanzu bacin mun dan dade a karatun nan wani yana koma zai bude rediyo rabin sa a Sheikh Abubakar Mahmud gobe amma kana magana da shi amma ka ce za ka aika da takarda ka kai ma amsa maka tambaya malam na jawabi ka gani ko sannan akwai kila a Sheikh Jafar Mahmud Adam shi ma ana ta karatun shi kila da daddaren nan wani zai saurara ko ma ba ka da kaset ɗinsa ba a rediyo za a kaba kila kana da wani abu da aka sa ko a wayar aka je kasuwa kai ba shi ba su ba ga sunan da yawa kai ɗan fodiyo da ya shekaru da yawa dazu dazu na gama karanta wani littafin shi na karanta littafin da bansa da kai kanin sama da abdullahi gwandu biya ushanadi ina karanta wata kasida ce da ya rubuta wata kujuzarsa da ya rubuta akan dukkan littattafan da ya karanta isnadinsa har zuwa ga mai littafin tun daga ƙur'ani sayyul bukhari muwaƙau imami malik kai hadda ma isnadinsa zuwa ga imma a immomin fikihu su Al-imamu abu hanifu su Al-imamu malik din su imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal duk ya kawo a ciki kawai kamar yanzu ga kanan kana rayuwa da shi kaga fa zikru lil insani amrun sani so da kai kokarin ka ci gajiyar lokacin ka akai zuwan zomo kasuwa Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah ne jujjuya zukata sabbin qulubana ila ta'atika ya Allah ka karkatar da zuciyar mu zuwa ga makadiyayya wa sallillahumma ya Allah ka sai kai salati wa sallim sannan kai aminci ala nabiyina Muhammadin ga shugaban mu annabi muhammadu wa alihi da mutanen gidansa da sahabihi da kuma sahabbansa wa man salaka al abiyaza da duk wanda kuma ya bi wannan tafarkin nasa wanda yake fari sal ila yawmiddini har zuwa ranar sakamako ranar da aka gama rubuta wannan littafi biyu ga watan sha'aban ashirin ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu sha bakwai watan 20 al'awwalu 20 al'awwalu oktobar shekara ta dubu biyu da uku Allah maɗaukacin shirki ya taimake mu abinda muka karanta kuma a cikin Allah maɗaukacin shirki ya ba mu sa'a a game da wata dai mun samu ƙarashi na musulunci kuma watan shaban muke ba domin ma mun gama karanta shi a watan shaban dai ranar ce ta bambanta yau mun gama karanta shi takwas da watan shabanu dubu ɗaya da ɗari da da tara shi kuma an gama rubuta shi ashirin harkin watan sha'ban dubu ɗaya da ɗari da ashirin da hudu sai ku lissafa ku ga shekarun dubu biyu da uku ta bature sha nawa cip cip Allah shi mace mu Allah ya gane shi kenan mun sauke wannan littafi Allah ya sha abin da muka karanta ya amfana da tun da dai an soke littafi ga wani mai tambaya malam don Allah riya tana shiga cikin al'ada ai al'ada ita ba addini take yi ba abin da ya zama al'ada abin da ya zama al'ada riya ba za ta shiga cikin sa ba riya tana shiga cikin ibada ne kawai sai dai idan al'adan ta kasance kila wata fassara ce ta wani aiki na ibada mun gane malam yaya ɗalibin da yake ɗaukar darussa goma ko zai yi muraji'a to yadda mutum zai yana ɗaukar ko darasi fiye da goma ne shine zai makansa timetable ne zai makansa jadwali da zai tsara ranar kaza zai karanta littafi kaza da littafi kaza alal akalli biyu sannan kuma muraja'ar da mutum zai rike yi ita ce ya rika kawo tun da farkon littafin su hayya kai inda ya tsaya a karatu ita ce muraja'a gaskiya ita ce duk lokacin da aka zo za a masa tambaya to a shirye kake za ka iya ba da amsa amma muraja'a sama sama to wannan ba haka bane sannan hanya ta biyu ita ce duk karatun da aka maka sabo a cikin waɗannan kwanaki ka je ka ɗauko to yi ƙoƙari kafin ka kulle littafan sai kokari kai a shi kanshi wannan darasin a hidatihi shi kansa sabon darasin da aka maka mun gane wannan bai da alaka da jadwalinka na kullum-kullum da ka tsara wannan tabbas yana taimakawa assalamu alaikum rahmatullah Allah ya kara malam lafiya amin da malam tambaya ta ita ce don Allah ne hukuncin wanda gwamnati ta bashi tallafin noma shi yake noman ya je ya siyar da irin da aka bashi da injin barruwa kai ma kasan hukuncin mutum ya aikata abin da ba shi kenan ba ga abin da aka sa shi ya yi kuma ana son a haɗa tattalin arzikin ƙasa shi kenan sai ka je ka cinye kuɗi kawai shi kenan Ina ma mutum kawai cinyewa ya je shagalin shi ina kuɗi an canyi amma in wata ja'ifa ce ta afka masa kuma ba yi da abin da zai iya sai wannan ya faɗa babi ya barura ya aikata kama a ce baban shi bai da lafiya ko shi kan shi bai da lafiya ko babar shi ba ta da lafiya ko wani dan uwan shi bai da lafiya kuma ba da hanyar da za a bi shi kadai ne aka ga wannan tallafin da aka bashi sai je sai da ka wannan a barura ce amma haka nan irin yadda mutanen mu suke yi su karɓi bashin mashin wannan bashi ma ake ansa shi mutum ya anshi bashin mashin shi kenan sai je ya cinye kuɗi ka rasa me da shi ko ya hanci daɗi kullum idan ka ci bashi in bashi ka ci to ya zama in an zo an ce ina kuɗin nan ka nuna ga abin da kai da kuɗin wannan kowa ya sa kanshi wannan ka'ida a bashi duk bashi da ka ci ka yi ƙoƙari ina abin da kai da kuɗin to ka nuna shi ko dai ka nuna shi a matsayin ana tsammanin lada ya biyo baya ko kuma ana tsammanin kila a samu wani abu da zai biyo baya ka iya biyan bashin ko kuma na uku ya kasance wani abu mai amfani kai ga shi nan ana ganin shi amma kawai bashi a yi kawai shi kenan a yi a wuce kaga bashin da yau bashin da ake neman lada mutum ya ci bashi ya ciyar da iyalansa kaga tilas ne lada yake samu cikin mata ta ja'alu hufi sun in ba yi da wata hanyar da zai bi sai dai ya ci bashi ya ci bashi ina kuɗi wallahi iyalai na na ciya ina kuɗi wallahi matar ta ce ba su lafiya na kai ta asibiti ina kuɗi wallahi ɗana ne ba shi da ni kaga al-infaqu ahali ahli yayi na biyu wanda ake tsammanin ya ci bashi yawa ina kuɗi shi wallahi gashi nan da na yi ne domin in yi kaza ga kuma kayan nan na gashi na a shagona ko kuma ga nan na siyo kayan noma gashi nan insha Allah an aka yi ruwa muna fatan mu fita na uku ina kuɗi kashi bashi ina kuɗi ce ka gayi nan littafi na siya ko ba kai ɗalibi ba ne amma kawai shi ce nan ka anshi kuɗi bashi ka je ka cinye ka ci daɗi ba za a gane ka da shi ba shi ce littafi kan ka ci bashi ka siya wannan ya halasta ai littafi da gura ne ma ba haja ba wani suke siyan suke cin bashi su ɗinka riga akwai masu siyan masu cin bashi su ɗinka riga wanda ya ɗinka riga ta kwalliya me shi hukuncin shi wanda ya sai littafin da zai karanta in ya kuma sai littafin nan a ka'ida ko ya ci ko ya su in dai ɗalibin ilimi ne shi shi wasu sun kawo domin zai je ya karanta littafin ne ya zo ya karanta ya karantar da mutane ko wani ya masa tambaya ya bashi amsa kaga akwai fa'ida a ciki wannan shine a cikin shi Allah mu da kuke suke taimake mu ina jin wani littafi da wuya ya iya faruwa sai bayan sallah oh! so da yanzu sati nawa ya rage kuma an zo an fara littafin ba wani daɗewa za a yi ba a yi kuma kun ce a fara yi sai a fara yi sati mai zuwa wani malami an soke ƙwarƙani an soke suwatin nasi ce karanto mana fatiha aka karanta fatiha aka gama ya yi fatiha ta shiga bakara aka fara bakar ya ce kun dalilin da ya sa ni haka ya ce to fata nake ko ba ni ba wani ya ci gaba amma idan kawai aka ce ya aina an sauka suratul nasi sai baɗi to ana nuna kenan mun sai zan yi kenan to shi ya fara an ce littafin da za a karanta shine tajinul khitab ya adabil su'ali wal jawab kowa zai san da dukkan tambaya ko wannan guda biyun da suke tambayoyin nan suna kan tsari ko ba kan tsari sai an fara karanta littafin sannan za a kan <laughs> wallahu alam assalamu alaikum